innahu fakkara wa qaddar Hakika wannan kafirin wanda ne masa ni'ima da waɗancan ni'imomi ya tsaya ya yi tunani game da abin da zai faɗa akan alkur'ani don ya ɓata shi kuma ya ƙaddara hakan a cikin zuciyarsa. Faƙutila kaifa ƙaddar. Don haka an tsine masa, an azabtar da shi ta yaya wannan ƙaddarawar.